me yasa taurin kan tsaya ne da kai ne dan Allah na ce ka daina sha min sigara a bakin shago ka daina sha min sigara a bakin shago ka abayya ba baka kisirwa kana sada buku sai zo na sha ba to to ni ba samarin ka ne abayya to kana sada buku kuma zo na sha ba ba to yi wai ni na dora kan masu na musifa ne ku ka dora kan to amma ka kisirwa ko ke zama da musibar ai ko ke dora mana kuma kana sirwa ya ba zan shi a ba gurin ka ba to shine muka ga da muka siya muka zauna na gurin ka muka sa kaya masa wani muka ba gurin nan mun shiga hakin wani in ya gan muna sha ni ce maka akai Allah baya so na ni ba zai kan ba wallahi na kusan daina sai to sai me kanka zaka yi wa ha gaba da ba wannan sabgar tunda kai ka ka iya kisirwa ba za mu mu sai banka da kuɗin mu ba ka shawara za ka dage dauka kila ka daina saboda saboda me baki kake take to ka daina Allah ya kai mu nan da sati wajen uban za ka shi ba ga sanar da yawa titi sai ka je can ka siya to kuma sai me ta mu ce wannan tunda kana sayarwa mana siya kuɗin mu zauna ku sha ku daina dora kai a ƙarya kake ka dora mana da kanka tunda kake baban nan sai ka zo ka siya ba kai da mu kace kai kai kai min rashin kuɗi Allah kai min rashin kuɗi Allah kai wallahi kai ya kusa waki in baka ba Allah sai na jijjima Allah kai ka manna ba kaddara wallahi wanga baka ba kiyawo kun ga garmar mun kai ya ne Allah shege barawo kar kai min sata ina ga zuwa zai ya ja da rigima ya saci biredi ya gaba ga dama da ganin kunnon dan bangan irin mafi jin yunwa ne da ba yana yi yaya yusuf mai rake yaya da duk su umma da kowa da kowa yana nan lafiya kalau kowa ya biyu rau to haka ake so yaya kuma yusuf a karkashin har makarfi a karkashin zuwa makarfi <laughs> yaya wallahi da dai abin dariya ai ni nan da yaya bari da tun da nan da shagon ka za jiyo an jima da yamma to to na gode yaya to isu Hana ah, rake yusuf. Hana rake. Yusuf ya kama sana'a. Izu Isu, isu, mai rake. Allah na duba yanzu isu, isu, wannan ai ya biya maka da zaman layi da kuke yi kuna munafurce munafurce kuna irga irga tafiyar matan mutane kuna duba kafan atamfar matan mutane kuna cewa ai kwade buwa ce ayo sana'ar ragen na ai wannan da kajin sa ai shaga mu ne wannan raka kullum gani nake ƙara kin ne ne sulhu Ba ki faɗa ba ko dai ni ne sirrin. Allah. Da gaskiya mun kwana biyu mu je ko ina bai ina kamata mu je. Kawai ka faɗa. Ko na faɗa to za mu je gidan fa. billahi la ilaha illa huwa yau ido na ba ka jin magana ai ba ka jin magana ai ba kai ba nunar ranar masu ne maganin sa wallahi idan in wani ne ya haifa min kanwar sai yau sai kun gaya karfe hudu a gida za a baki kallo na a'a to ya ba zan kalle ki ba jiya da wasu cewa da tarawih ki kwallo zai tafi kai ni kuma ke din ba ni ba Ari ya ranke ba? Ni ba kuma. To za ki ce miki bi su To ba nan ce muka ba ni ba ce ba. Ga mazancan yau za ka ga ƙarshen rashin jin magana tunda taurin kai ne da kai to yau zan maganin ka. Na gaya ma karɓar da yarinyar nan ka ke ga mazancin ina jiran ka. Kar ki sake mata ta ji za mu fito da dama ya za a yi na bari mata kin ta kin san dai kin san dai ta ta ita ce za ta yi dan ta kira ni wani bata san ina garin nan ba na ce mata ba na ne kun ji shirya karfe hudu da ya dai bin miki ba ki gida gaya ba har zuwa da kuɗi. Kai abin da ai ba na faɗa ba ne. Kwan waye ya. Karka ka kuma gayin ya. Ya ai ba abin kuɗi. Karka ƙara gayin ya. Ka zo da daddare. Ka zo da magariba. Da rana tsaka. Saboda mara mutunci ne kai. Sai ka kar ka ƙara zuwa na ƙofar gidan. Na ja ma kunne ba ɗaya ba ba biyu ba ka ko? To yaya kai haku. Ba ɗaya ba biyu ko ka Ba ka ƙara gayin ah! ya. Karka kuma gayin ya. Kai ɗan wanka nake so. Ai dole na ce maka yaya. Ɗan wata ɗan wanka ce. an ka ce ni ne zan zama mijinta wata rana wai ni Allah ya kiyaye in baka ita hauka ake ina in an jima ma mun in an jima ma mun yi magana da ita zamu haɗu da ita a girin park sai kuma ta zo uban gir Allah tsine wa girin park albarka ga shege matsoroci banza matsoroci ka dawo ka dawo nan ka ga shege ke kuma bari in ci mutunci yau zan maganin ki mu je gida kyauta ya kowa ne kadai haka shiru Assalamu alaikum. Aminu yar arziki irin albarka. Ke kadai kuma nan. Wallahi yanzu nake mika cani Kaɗai Ta ga zama gidan ni kaɗai babu kowa duk babu. tafi. Mutum ya ce min zai anjima. ina abin da ya baki, me ya baki? In baki tsaya kiri ya ce zai dawo anjima, to za mu fita da shi kuma na so. Allah, ai haka nake so. Bari kai, tun ma bari na da daɗi, ki tafi ki ta ki walaki abin da ranki yake so. Mun ban barkin ku da ba, ta kura ki zan yi sake a ɗakin da. A a a na dama na san cewa duk abin da yarinya nan take kuma kyan ke dora ta hanya ni na san to wai in tambaye ka eh. idan ban bar yaran nan sun saka da sun wala ba takura musu zan yi ko sa sa aiki zan yi na kulle ko ko tsan musu na hana sun takura wa rayuwarsu dole ne su saka da su wala ki fita ki abin da ranke yake so wannan san ki umma wannan abu da yaran nan ba suke fa umma ba fa tarbiyya ba ce yanzu umma wannan yarinya ta bi katon gardin baligan mace kamar wannan ta bi gardin banza ɗan iska a gari kuma ki ce babu to ai isa ce girman ne yasa da da wata girma ba kaga wani ya zo ya ce zo mu fita mu tafi zance da ke ko kuma zo mu tafi da ke yawo ai ta kai ba lokacin hakan daidai kaga yanzu kuma lokaci yayi ta kai za ta fita ta yanzu hakan daidai ne wannan fa ba tarbiyya bace wannan abu da yarinyar nan ta dauka da ita wacce yar banzan mara mutunci ita ma ba tarbiya ba to so kake takura musu so kike rufe su da duka so kike zagin su na hana su ba su sakata su wala su ji dadi ba eh shekenan shakatawa ba shakata ba su yi ba ba so ke su shiga su shiga cikin takura da abin da za shi na daina takura muku su shiga cikin takura da abin da za shi na daina takura musu na daina takura musu idan kika je ki sake ki sha wannan abu mai dan sanyi da cikin goma ko ki kara kyau da haske yawa ya ta mara mutunci yana mun laɓe duk abin da ake yana jin mutane yana laɓewa yana laɓe wallahi umma laɓe yake yi kun ma ka masa yake zuci Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na Allah na na na na na na na na na na na na na na yanzu mun samu aka samu ya fito kana Allah ne ya ma da ka kira wai ta ta shi dan ma ba caji saura kirista mutu yanzu ya ji wannan yanzu ya ga yanzu a cikin area mutu shi zan nuna da yaji na faɗa mutum kama abin da sai mu yi ji wanda mu je mu zai duk abin da zai yarda da shi kuɗin ne ki gama a wuce wani sha'awar sun ji daɗin rayuwa kuma da muna wani abin da

me kana ka gidan nan mutum banza aikin banza hoki kawai zai yi ma kakka gara zuwa jin kawai a irin na zuwa zai yi ya gani gubu warka ka ce maka shi ne dan muzo da a dan abu muke nema a dan ba mu kurin musamman zai yi Allah ya tsine abin da kake nema ka faɗa wannan magana ka faɗa wannan magana kayan nan sun sha da na kwashe na shi da sauran yaya zo daga nan ke da waye Iyaye ne ya biyo ni, wai kawai dan ya ganni ina zance da wani ko shi ne ya biyo Ha to kamar ya zai koro gidan kina zance da wani a wani dalilin zai koro gidan kina zance da wani. In ba ki kin yi zance ba, shi zai aura min zai aure ku? Wallahi. Ba dole ku zo ku zance ba kyale ni zai shigo gidan nan ne ya same ni. Akan me wannan wani irin wani karfa karfa ga ta nan. Ga ta nan. Kuma wannan yarinya ba su da mutunci wa ina yaran wallahi. <laughs> Kai ka fita ido na na rufe ka fita ido na na rufe ni ba bana so a rika takura musu idan ba su fita sun yi zance a waje da samari ba ka gaya min umma kai za ka aure su kai za ka aure su ni ba ganin takura yaya yayan nan ma'aifin su ya mutu ma'aifin ku ya mutu dan haka dole ne ka bar su saka su wala ba za ka takura musu ba bakin cikin me za su ji na rashin mahaifi ko kuma na takura ka duka da ba isa su fita layi ba ba su isa su yi zance ba ba su isa na aike su ka ga suna tsaye da wani ko suna dan gaisawa ba sai ka kama yara ka da ka saboda tsabar rashin mutunci kai haka nake ma umma idan kai ka fi su kai haka nake ma tambaye ka nake umma ni fa nake fita da fa nake duk abubuwan da ake faɗa fa a gari akan su ana hure maka kunne ba hure zo ka ci ka ci mutuncin yan uwanka kai babu zumunci babu kawazucin nan na yan uwantaka akwai babu tausayi eh in da shi ba za ka rinka jibgan mun yaya ba wallahi yayan mata zagara zagara da su kai idan na karfi ne idan na rufe ga ake na da ke ka daga mu za ka yi karama ai ba na dukan ka to me yasa kai yake dukan su abin da yasa umma ni so nake ta zama nagari A akul kar ka kuma sake dakan min yarinya eh in dai saurayi mai sana'a ne mai dan abin hannu ne ni fa ina so ina son mai sana'a mai jari amma in ba shi da komai ba shi da sisi to shine idan ka zo kai magana sai ka zo ka gaya mun. an yarinya ta lalama na gaya mata ta bari amma ba za ka kama dukan yarinya sallar yaushe kika yi abin da sana tara ku wallahi ni yunwa nake ji tsaya dai mu muku magana muhimmiyar magana ta kuma idan aka gama sai ki je ki nemi abincin sai ki ci abin da sana tara ku nan kun ga dai ku marayu ne Allah ya mai kun da suwa ko yawwa kuma kun ga yanzu tunda ba mu da kowa ba mu da komai ku za ku rinka samo mana abin da za ku ciyar da mu ku samu sa a bakin salatin mu wannan wannan ku ba wani abin tsiya bane shi babu abin da yake saiwa a shagon da yake sai cincin sai soko sai sigari to tunda suka samu matsala da wani abokinsa jarin sigarin ma ya kwace yanzu ba wani abu da yake sa sai ya zauna ya yi ni a shagon ya dawo gida idan ya shigo kuma ba zai shigo ma gidan da sauri ba sai dinga su daɗowa a hankula a hankula ya make ji me nake cewa da ku ya zo ya tsaya min ya da siya yana koya min yadda zama ku tarbiya to abin da ke so na gaya muku kuma ga ku da farin jini yan mata ne ga kunan zakada mhm. zakada Allah ya bani ku gani ɗan sauran a cikin ku ba ba <laughs> da zan ce ba ba da zan ce Allah sai godiya gadon farin jini <laughs> kai Allah na gode ma to kuna da samari kowa ya gan yana son ku to fa ku tsaya duk saurayin da kuka sani ba zai ba ku asi ko fitika ba kuna lekawa to ku yo baya ku dawo wanda kuka san za ku karu da shi kika san zaki karu da shi kika san zaki karu da shi to shi zaki kula ku karɓo ku kawo idan aka tashi auren ku a muku hidima a muku kayan ɗaki na gani a faɗa amma idan ba ku nema ba idan bikin ku ya taso ba ni da yadda zan yi to gudu zan yi na koma in tattare yana wani na koma ƙauye wani irin gudu kuma ai duk abin da kika gaya mana zamu yi aiki da shi ga can ta dinga samun kuɗi kina kawo ana ajiyewa. Ai ke ma kin sani ma. Yawwa! Ga ku zagada zagada ƴan mata Allah ya ni ko ga ni tsira a cikin ku Allah na gode maka. Hmm, wannan wannan ku wannan wannan ku ba shi da komai. Ni wallahi na sani ni bakin ciki da tashin lafiya. Allah mamaki ki daina ki dena sa maganar shi a cikin ran. Ban sani ba ko canjo min shi aka yi asibiti. Allah ka mai ba mu Allah ka mai ba mu dan darajar Muhammadu Wugina. <laughs> Ya wugina. Haka da kwana biyu. Ya ne ina mi kuma kan yau. Ai na ciwo hannu da ziyara. Na gida. Allah wallahi ka san malam ya ni da ya bani aji wallahi ga rana ba laraba ta zo ba fiye samu zan biya a ita gidan kuma gidan mu ina son jin gaida kuma wallahi wai wai kun tambaye ka eh. yasa kullun naje bana tsayar da yaran nan Fatima wai? Hmm. kuma ba sa zuwa makaranta ni islamiyyar da muke da nake koya ma muke makaranta kai ka gurin eh, ya daga gaba ake zan sa zan sa ya da zuwa ne kuma kai ka ce sai kai aboki na ga kanan ne ni abin da yake bin wai ba tare da kai muka gudun makarantar nan bane wai to yanzu kuma ni ko alhamdulillah da girma yaki da jahilci ba to ba matsala sai ka taso na yi bakin ciki da wannan lemon naira hamsin sai ka ce jikan mai ya daga na fara cin abinci sai in gan shi wai shi aran ma Allah na tuba ko gabar mu ko garin liman ne kai wallahi ba za ka ci abincin nan kuma ai an yi ba na ya, hana na hana shi abincin ya tafi da naira hamsin wannan leman Allah na tuba ina ga yau sai na mafarki ni ma kai na je da nake siyarwa abin da yasa nake tara mata kake nan ba na ya ai jamuya ya eh. ya ya wannan gayan shi ne muka je wajen kan wasu mana rashin mutuncin nan eh shi ne kuma fa Mutuncin. eh shi ne Ra ana Amma ta da kai mana? Mun ji Fatima ka zo kana ci mana mutunci. Ah, anya ko ba. Ai ba da kanwa Fatima zara kanwa ta sunan kanwa ta. Kun musu tarbiyya mai kyau ne lokacin da muke zama ke dauka muke fita yawo da su uwarka. Afuwa. Ba tarbiyya a gidanku ne? Akwai. Na ni ina yin Suke yawo kuma mun mun je kake mana iwo a gidanku. wallahi ƙara sai na ci uwarka nan area ta ce ina ƙara ganin ka sai na yaga ka nagode wannan wajen don mai cin uwarka ka Allah lawali ka san Allah lawali abin babban abin da yake yake yake yake yake yake burge ni a gaba kaga shugaban kasa ba abin da za a gaya mai in ban da godiya saboda ya riga ya sa mutane a san me suke su shiga su. ni ba wannan magana ba eh. abin da yake ci min zuciya kaga kai kai ne babba a gidan gaskiya ne yanzu irin abin da ke faruwa ga yan nan kana gani haka yanzu dan Allah a ce kannanka su ne girin fa su ne girin zayo kuma samari da nagari da na banza zuwa suke da mace da namiji a tuku a ji a sha su shisha su mai dan fasikanci ni saurayi ne wai kan wata ta take take zuwa shan shisha kannan ka ba kan waka na eh suke zuwa shan shisha eh mana amma a tsaka ka san me nake so da kai dole idan ban bayyana gida magajin ba lawali yaran nan amana ne a gare to billahi la ilaha illa huwa wani saurayi da na ƙara ganin ta da shi in dai ba turo iyayensa ya manyansa suka zo muka zauna da su muka tattauna ba billahi la ilaha illa huwa yau duk wani saurayi dan ƙara ganin shi da kanwata ban ban minti ko minti biyu baki bani ba wallahi gani nan na taho da gaske fa nake Allah na ce ma na taho wallahi ke matsoraciya ce wallahi ka ga tsoron da ka bani kuwa da kaɗan wasa da gani ke kaɗan gare ne na ba kina tsoron kaɗan gare yanzu kika zo ko tun ɗazu tun ɗazu ya kuka da umma kafin ta baki ki fito ai sha wahala ya ta kusan ta gane ta girma ai umma akwai wayo wani wayo na ɗa mata eh. sannan ta bani da ƙyar kin ga za mu sha rawa a club za a dansi sosai ba ki da ƙananan kaya ba ko ko da kana miki alƙawarin za mu je boutique za mu kan da yake so sai mu tafi da shi kai Wane ne kuma wannan? Wai kai wani iri ne, inda na barka a wannan ɗin mata da ka biyo ni wajen shakatawa. tawa? Gaskiya ba ce. kin bani mamaki kuma wallahi kin bani kunya ki rasa wanda zaki wulakanta sai ni ki ga wannan ki rasa wanda sai wannan wulakata ta mutum dakata dakata wani irin ta mutum kalle shi zaka fa me za a yi da kai kalle ka fa kalle shi haba haba malam to yanzu kwati shiga na da nasa wane ne fa da cancanta tsakanin ke irin wannan mutane ke kula suna magana suna magana jikin su yana wari ina wari gaskiya ne ka san kai ka san wani kabo yana wari ga Fati, ni ina jiye miki ne fa nan gaba ba abin da zaki jiyo ne. Lalle wannan yarinya. Allah kiyaye. Ba da, amma rayuwa ce wallahi wanda wata za ki gani.